kundin Hausa Novels. Ba mahaukaci ba ne, babi na hudu. Ya ji kamar ya ɗora hannu a kayan kurma ihu saboda takaici, babu shakka Alhaji Sha'ibu ya yi masa bazata. Kwafa ya yi da girgiza kansa ya kama hanya ya fita daga shagon yana saɓa babban riga, duk ya zauce ya fice daga hayyacinsa. kasa zaman kasuwar ya nufi zauren malaminsa duk ya zube masa abin da ya faru. Aramma ya buga ƙasa ya zana ya kuma zanawa ya kalle shi da faɗin. Ka rabu da shi kawai, na duba na ga zamansa da yarinyar nan ƙanƙanin lokaci ne. Yanzu ka kwantar da hankalinka, ka zuba masa ido kawai ka ci gaba da harkokinka akwai wasu layu da zan baka wanda za ka samu kwalba mai murfi ka sa a ciki, ka jefa a cikin tsohuwar rijiya sannan akwai turaren da zan baka Kullum kafin ka turara jikinka sai ka kalli gabas yamma da arewa ka kira arziki har abada. Talauci kada ya zo inda kake sai ka turara jikinka da hannayenka. Ina mai tabbatar maka da cewar kai da talauci har abada. Hujja ce farin ciki sosai da irin taimakon da yake samu daga gurin malaminsa sosai ya yi masa alkhairi. Kana suka yi sallama ya nufi gidan hankalinsa a kwance yana da tabbacin cewa duk abin da malaminsa ya faɗa masa zai tabbata. Wannan shi ne abin da ya faru, Hujjaj ya ɗauke hankalinsa gaba ɗaya daga kan Mariya, ya ci gaba da fagauniyar yawan malamai domin samun sa'a ta duniya arziki kawai ko ta halin yaya. bangaren Talatu kuwa kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha saboda farin ciki dama babban burinta Mariya ta yi nesa da ita. Duk abin da yake faruwa tana da labari kuma idan ta je gurin malaminta yana sake tabbatar mata da magana. Wannan dalilin ya sa ta ƙara gaskata al'amarin malamin nata ya iya aiki kamar yankan wuƙa. Cikin wannan halin ta samu ciki domin sai da ta shiga ta fita, ta janyo da hankalinsa kanta, kuma ba ta yarda ya kusance ta da kororon roba ba. Mariya na ci gaba da samun kulawa da mijinta da kuma mahaifiyarta cikin ikon Allah cikin ta ya shiga watan haihuwarsa, sai kuma lalura ta yi yawa, yau da lafiya gobe babu, ta kai ta kawo har sai asibiti suka bata gado domin kula da ita. da abin da ke cikinta Allahu akabar! ashe abokin tafiya ne. Daren Juma'a naƙuda ta tashi kafin asuba ta haihu ɗa mace sai dai babu rai mahaifa kuma ta yi gardama likitoci suka rufe a kanta domin ceto rayuwarta. Duk abin da Allah ya kaddara babu makawa suna tsaka da taimaka mata mahaifar ta yi sama. A take ta dinga wani irin nishi idan ta na rufewa da wata irin jijjiga da kalmar shahada Allah ya ɗauki rayuwarta. sun shiga ruɗu mai tsanani musamman mijinta da mahaifiyarta. Bangaren Jamilu ko ko a jikinsa domin yanayinsa ma ya nuna kamar yana farin ciki da mutuwarta, domin ko da ya zo gaisuwa babu alhini a tattare da shi. Kwalliya ya yi sosai yana uban kamshin turare kamar sabon ango, komai na jikinsa mai tsada ne. Wannan shine abin da ya faru a baya. Shahida ta ci gaba da zama wurin Baba Asabe, tana kula da ita, ci da sha suturu, harkar karatu da kula da lafiyarta. duk baba Asabe ta ɗauka. Sana'a take sosai domin mace ce mai kamar maza, Hujjat mantawa ma yake da yana da wata ‘ya a wani guri, matuƙar yana tuna da ita, to ya je gidansu ne. Mahaifiyarsa ta yi masa maganar ta, a nan zai girba ƙarya ya ce ai yana zuwa ya duba yarinyar, har kuɗin abinci yana kaiwa. Alhalin tun bayan haihuwarta bai sake zuwa gidan ba, gaba ɗaya ya manta da ita domin ko lokacin da kawun Musa ya je kasuwa ya same shi domin ya shaida masa lalurar yarinya. sai da ya gama sauraron sa nan sannan ya sa hannu a aljihu ya ɗauko dubu ɗaya ya bashi da faɗin su yi haƙuri insha Allahu zai zo ya duba ta da kai ce sa kawun Musa ya fita daga shagon ba tare da ya karɓi kuɗin ba tun daga ranar baba Asabe ta alƙawarin cewa ta daina neman komai a hannunsa za ta ci gaba da kula da yarinya da ikon Allah babu abin da zai gagare ta Babban filin tashi da saukan jirage na Malam Aminu Kano a hankali take bin su da kallo sun jeru tsaf da su cikin yunifom gefen maza daban na mata daban. Suna tsaye kowanne da 'yar jakarsa a hannu da alama screening ake musu kafin shiga cikin jirgin. Na dinga ayyanawa a raina cewa wata shekarar insha Allahu da ni cikin masu sauke farali. Ajiyar zuciya na sauke a hankali na gyara takardar da birin da ke hannuna ne sauran matsawa gefe jin hon na mota a dabda ne. Motar na zuba wa ido tare da ayyana wani abu a raina, da sauri na kalli jiragen da ke ɗaukar fasinja. Sunan mutumin da ke bayan motar irinsa ne a jikin jiragen da ke ɗaukar fasinjan domin zuwa ƙasa mai tsarki. Ɗan gaske airline sunan da ke tambare a jikin jiragen kenan. ɗan gaske 41 shine a rubuce a jikin hamshakiyar motar da ta yi fakin gefen da nake tsaye. Ido na zura a kan motar domin ganin wanda yake ƙoƙarin fitowa. Ƙafarsa sanye cikin brown ɗin takalmi mai gidan yatsa. Da ƙafar da takalmin duk abin kallo ne. Ya fito bakin shi na ɗan motsi yadda na fahimta kamar addu'a yake. Direban ya mayar da murfin mota ya rufe, ya ɗan bashi hanya. kira kuma sai ya shigo wayar shi da ke riƙe hannunsa. A sace nake kallonsa ina sake nazari a kansa. Babu shakka shine hamshakin attajirin mutumin nan da sunansa ya mamaye ko'ina a faɗin Najeriya da ke wayansa. Yana sanye da milik ɗin shadda ‘yar gasken ɗinki ta zarce rigar har ƙasa da aikin rumi a wuyan rigar kanshi sanye da brown ɗin hula dara. Ya naɗa hurar da farin hirami hannun shi ɗaure da wani irin agogon sarƙa white color. A irin kallon gorilla irin nawa na fahimci cewa shi ɗin ba yaro ba ne kamar dai yadda jama'ar gari suke maganarsa. Babban mutum ne kamili mai shekarun da suka wuce arba'in. Aƙalla dai shekarunsa na haihuwa za su kai hamsin da biyu zuwa da uku. Da akwai tsalle-tsallen furfura a kwantaccen gashin da yake zagaye da bakinsa. Yana wayar ina kallon shi tare da nazartarsa tabbas ya cika cikakken mutum mai kima da mutunci, gami da daraja, ɗan adam, ko ya yanayin kamalansa a waya, a nutsa babu baragada da hayaniya. Escort ɗin shi uku suna tsaye a kusa da shi, sai kuma wata matashiyar budurwa da ke ɗan kama da shi kaɗan a gefensa a tsaye. sai zambara baki take tana ɗauke kai tana sanye da jallabiya baƙa mai duwatsu ta yi rolling da fink ɗin gyale. Halinta riƙe da wayoyinta da kuma handbag ɗinta. Marmashi ya yi ɗan gyara zaman gilashin da ke ya a idansa ya ce, Yanzu dai ni already ina airport tare da shukura da hajiya. bana tsammanin kan wannan dalilin zan janya abin da na niyya. Saboda haka, duk abin da ya dace a yi ina gari ko bana gari duk abin da kai daidai ne. Sile, a ci gaba da duk abin da aka saba kada a sauke min tukunya a gida. Shiru ya yi na minti biyu kafin ya ce oke, to hakan ya yi Allah ya sa albarka a ciki sai mun dawo. Daga haka bai sake wata magana bai ya kashe wayar ya mayar da ita gaban alcihun rigar da ke jikinsa. Ya juya yana kallonsa a nutse ce, ina hajiya. Shukura ce ta yi magana tana cikin mota wai ƙafafuwan ke ciwo. Girgiza kai ya yi ya san za a rina dama ko a gida ma kuka take da kafafuwan amma saboda rigima ta ce lallai sai ta ji aikin haji. Inda da iko to duk shekara ba za ta yi fashin zuwa ba. Hannu ya sa ya buɗe motar gyangyaɗi take sai abin ya ba shi dariya ya yi kaɗan kafin ya fara kiran sunanta. Firgigi ta buɗe idonta tana kallonsa da sauri ta ce wani irin bacin asara ne yake nema ya kwashe ni a mota. ni da nake da niyyar zuwa gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ƙoƙarin fitowa take tana ci gaba da surutai wannan ƙafa ita kaɗai ce take damuna a duniya amma Allah ya yi min komai saboda haka babu abin da zan fasa na ibada. Duk wani bayani da kauli da zai kawo mata ba za ta yarda ba shi ya sa ya ja bakinsa ya yi shiru kawai ya bi ra'ayinta a kan duk abin da take so babban burinsa su rabu lafiya. Ya ce ki zauna kada ki kar ki fama kafafuwan bari a kawo keke a sanya ki ciki. Ba za a sa a keke. A turɓine ta magana tana hararsa. Shi ma ya gyara fuska babu wasa ya ce, ke mana, ko kin ɗauka idan mun isa can ma za ki iya ɗawafi da kanki. Shiru ta yi tana tunani da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa domin wani irin ciwo ƙafafuwan nata ke mata. Ya ɗan juya tare da kiran ɗaya daga cikin escort ɗinsa. yar suna cike da ladabi yana sauraron sa. Adamu ka je ciki ka fito da keke za a ɗora hajiya a kai. Ya amsa da sauri cike da bin umarni ya bar gun. Ina nan tsaye a rakaɓa kamar wacce ta yi wa sarki ƙarya har wanda aka tura ya ɗauko keken ya dawo suka ɗora ta a kan na suka shige. Ban samu damar bin bayansu ba saboda akwai securities masu tsaro. Sai na dinga leƙensu ta tsakanin Ƙarafuna a nan ne na ga yadda ma'aikata da jama'a fasinjoji da ke wurin ke ba shi girma, fuskarsa ba ɓoyayya ba ce, idan aka yi duba da yadda jaridu da gidajen talabishin Mediya ke nuna hotonnin shi. Yanzu ma dai tun da ya shiga gurin masu ɗaukar labarai sai ɗaukar hoton shi suke duk wani motsinsa. Da duk wani motsinsa cikin kamala da dattako yake ɗaga wa jama'ar da ke gurin hannu. Yana amsa gaisuwarsu, fuskarsa a sake saboda daraja saboda darajar ɗan adam har sai da ya cire farin gilashin da ke sakaye da idonsa. Wannan ya ba wa gidajen talabijin ɗin NTA damar ɗaukar bidiyonsa lokacin ya juya da niyyar shiga wani keɓantaccen jirgin da ya kasance na musamman da shi da iyalinsa. Kamar yadda manema labarai ke bin diddiginsa ni ma haka ban ɗauke idona ba har sai da na tabbatar da cewa sun shiga jirgin sannan na janye idona. Kumin da ke goshina na sharce kafin na sauke wata irin ajiyar zuciya. Gaskiya na jinjina wannan mutumin da a ce duk haka masu hali suke da sun ji daɗi. Ya, zama ko da yaushe a faɗi alkhairinka kafin a faɗi sharrinka. Wannan kenan. Takwas na dare suka kawo wutar nefa cikin unguwar wanda jama'ar da ke zaune a cikin cikinta suka cire tsammanin samun wutar sakamakon faruwar matsalar da ta janyo shuɗewar watannin rabansu da samun wutar lantarki. Unguwar ta rikice da ihu, ba yara ba manya, Mata na cikin gida ma ihu suke, ƙananun yara sun fito waje sai ihu suke da faɗin nefa. Baba Asabe da ke zaune a tsakiyar rumfa tana ɗaura man gyaɗa irin wanda take siyarwa, tafi fi kowa farin ciki da samuwar wutan dalilin sana'arta, ba ta samun lokacin ɗaure-ɗaure. Sai da daddare, fuskarta da fara ta ce Allah ya taimake mu. Jama'a me za a yi da duhu, Allah ya taimake mu. Jama'a me za a yi da duhu, ko a kabari Allah ya yi mana tsari da shi. Salaha da ta fito daga uwar uwarɗaki ta ce, Amin dai, ai baba na fi kowa farin ciki, kin ga na huta wahalar kai waya ta gurin caji. Tana magana tana ƙoƙarin sanya wayar hannunta a caji. Ta ce, ai kuwa ai yaran nan sun cutar da mu walla a ce saboda tsabar mugunta da bushewar zuciya mutum abu ba shi ya je ya aje ba. Kayan gwamnati amma sai abu dare a sace ko tsoro ba a yi wata rana injin wutar ya tashi da su. Wata rana injin wutar ya tashi da su. Kai Allah dai ya shirya yaran Ta amsa da amin, tana ƙoƙarin kunna TV ta ce, Baba kin manta ai ba wannan ne na farko ba, kusan so uku barayi na bin dare su sace abubuwan da ke da muhimmanci a transformer. Amma dai wannan karan naji ana cewa an yi kwamiti akwai kuma 'yan bijilanci da za su sanya ido sosai. Tana ci gaba da abin da yake gabanta ta ce, ai hakan shine abin da ya dace su yi. Dama can rashin haɗin kai ne na cikin unguwa. shayi ce ta katse magana da suke Rumfar ta shigo hannunta riƙe da filet da abinci a ciki. Can gefe ta zauna babu walwala a fuskar ta kallo guda kayi mata. Za ka fahimci cewar akwai abin da ke damunta. Ta kalle ta da faɗin. Akwai miya, amma me yasa za ki sanya manja a cikin abinci? Kina so ni ya shigo ya ga kina cin fara da manja ya fita ya zage ni ko? Dama kwana biyu na ga sai farci kike wai shin me aka yi miki ne? Hawaye suka fara gudana a saman fuskarta kawai sai ta ajiye cokalin ta kifa kanta tsakanin gwiwar gwiwarta tana rusa kuka. Ta buɗe baki kawai tana kallon ta gabanta in ban da faɗuwa babu abin da yake rukon maraya akwai matsala babba. Sala ta ja tsaki da faɗa Baba, dan Allah ki kyale ta, ya kike rarrashin ta shi yasa ai take duk iskancin da take so. Idan ba ta buƙatar zama a gidan ba sai ta haɗa kayanta ta tafi gidan ubanta ba, Duk da tana da matsalar kunne hakan bai hana ta jin irin kausasan maganganun da Salaha ke yi a kanta ba. Ta rasa me yasa Salaha ba ta ƙaunarta, tun suna yara take nuna mata kiyayya bayan mahaifinta shine ya sha nono ya ba wa mahaifiyarta. amma kiyayya ƙarar take nuna ƙarar take nuna mata. Baban ta ce, Salaha wace irin magana ce wannan? Ba na son tashin hankali da neman fitina. saboda kina ganin tana da matsalar kunne shine kike cin mutuncinta. A fakaice, kin fi kowa sanin halinta duk sanda kike kure haƙurinta, to zan ƙyale ki da ita. Ta kasa ita da faɗin ki ƙyale ta baba ta ci gaba da maganganu a kaina. Jikinta ne zai yi tsami yanzu yanzu. Cikin dashewar murya take maganar. Baban ta ce magana dai ta wuce. Ya sa babu ruwanki da ita, ki kama girman ki. Tsaki ta ja ta ƙyara wayar Tsaki ta ja ta gyara wayarta da ke caji ta tashi ta bar wurin tana kunkuni. Duk suka bi ta da kallon mamaki Sala san ba ta da tarbiyya. Wai a hakan ma gwara shahidan tun da ita duk rintsi tana jin maganar kakar tasu. Wurin ya shiru sai TV da ke aiki. kallon ta tana juya abincin har yanzu ta gagara saka loma ɗaya a bakinta. Da ɗan ƙarfi ta maganar shahida. Sanjamin tasha ki kai NTA Kano na saurari labarai. A jihar zuciya ta sauke ta rarrafa ta isa gurin TV, fara ƙoƙarin sanja tashar TV ce irin ta da sai shu take mutane ma ba sa fita sosai a haka suke kallon, daidai lokacin da ta kai tashar NTA ɗin ya yi daidai da lokacin da aka hasko shi a filin jirgi yana gaisawa da mutane tare da cikakken bayani a kansa, amma kuma da Turanci ne. Murya ta ƙaro ita da baba Asaban suka wa TV ido suna ganin shi haza-haza domin TV ba kiliya saboda rashin eriya mai kyau. Baba Asabe ta ce shahida wannan mutumin ne mai taimakon mutane ko? A sanye ta ɗaga kai da faɗin shi ne wai suna bayani a kan shi zai je aikin hajji da ta da tare kakarsa da kuma ‘yarsa tilo guda ɗaya. Karab ta ce to ba shi da matar aure ne? Da ce To ina zan sani Baba, ni ma na ɗan tsinci wasu abubuwan ne, ba komai na fahimta a kan shi ba. Amma dai gaskiya ba zai rasa matar aure ba tun da ga budurwar ‘yarsa nan. Ta ce, e gaskiya kam, amma kuma surutai marasa kyau suna yawo a kan shi jama'a da bin diddigi da ganin kwaf da yawa mutane na yi masa zargin auri sake wai akalla ya auri mata sama da goma. Ya saki, ya saki saboda yana da kuɗi. Ta kalle ta da faɗin Baba ki iya ki, wallahi na lura mutane ke kawo miki gulma iri-iri kada a ji wannan maganar daga bakinki babu ruwanki. ‘Yar dariya ta yi ta ce, To ‘yar nan ai maganar duniya ba ta buya. ko na faɗa ko kar na faɗa, idan halinsa ne Allah zai tona masa asiri wata rana. Ta ce, E duk haka dai babu ruwanki wannan al'amari domin na san ki da magana, wataƙila wasu na iya zuwa siyan abinci ki ba su labarin da baki da tabbas a kai. daga haka kuma sai al'amarin ya lalace sunan sai al'amarin ya lalace sunanki yayi ta yawo a gari Uffan bata ce ba saboda ta san duk maganganun shahidan akan hanya suke sai kawai ta ci gaba da abin da ke gabanta ta ci gaba da abin da ke gabanta abincin take cusawa a bakinta tana haɗiyewa da ƙyar ita kaɗai ta san abin da ke damun ranta kwana uku bata sanya sha a idanta ba ta je bakin kasuwar ya kai sau biyar ba ta ganin gilmawarsa sai dai tarin tarkacensa a ƙarƙashin tsohuwar motar da yake kwana, ko yana ina oho, wasu zafafan hawaye suka zubo mata kumatu, Sai saurin gogewa tana satar kallon inda take zaune. Haɗa ido suka yi sai ta yi saurin sunkuyar da kanta tana juya sauran abincin da ya rage da cokalin hannunta. Ta tura bokitin man gyaɗan da ta gama ɗaurawa a natse take kallon ta kafin ta ɗan buɗe murya yadda za tace ta ce, Shahida, idan baki faɗa min damuwarki ba waye za ki faɗawa duk halin da kike ciki na fahimta kwana biyu kamar baki da lafiya shin ko dai wani abu yana damun ki ne ta sa hannu ta goge hawayen da ke gudana a saman fuska. ta ta na rawa ta ce baba zuciyata tana tausayin wannan mutumin na bakin kasuwa wallahi haka kawai nake tausaya masa kullum da shi nake kwana da shi nake tashi a raina yau kwana uku kenan babu labarinsa sai dai tarkacensa a ƙarƙashin motar da yake kwanciya Baba Asabe ta tsira mata ido cike da tsantsar mamaki ta ce, Baban baba kike nufi? Kai ta gyada, mamaki ya cika ta ta ce, Ke kuma me ki da mahaukaci shahida? Kada fa garin tausayinki. Ki jefa kanki a wata masifa. watakila ma ba mutum bane aljani ne domin babu wanda ya san daga wace duniya ya fito. Gabanta na faduwa ta ce, Wallahi mutum ne kamar kowa, kuma ba mahaukaci bane, tunda yana sallah kuma baya doke-doke, watakila damuwa ce ta mayar da shi haka. Baba ta ce, To, ai shi kenan yanzu wani irin taimako za a yi masa. Wani daɗi ya ratsa zuciyarta cike da farin ciki ta ce, Ki sanya masa kwano na abinci tun daga safe har dare tun da Allah ya baki yanda zaki wallahi zaki samu lada. Ta ce, To, shi kenan zan yi yadda kike so, amma kada na ƙara ganin kin shiga damuwa a kansa. Kuma ki kaffa kaffa da shi tun da na lura baki da hankali. Tana ‘yar dariya ta ce, Baba kenan. Baban ba, baban baba, ba zai cutar da ni ba, na yi imani da haka. tun da na jima ina bashi sadaka kuma bai taɓa yunƙurin kawo min duka ba, sai dai ya ce ya gode. Shiru kawai ta yi mata ba wai don ba ta da abin cewa ba, tsabar da kai ne ya ishe ta yanzu yarinyar ta zama hukuma sai da rarrashi. Za ta yi ƙoƙarin ganin ta yi mata duk abin da take so. Duk da Baba Asabe ta amince da abin da take so hakan bai sanya ta kwantar da hankalinta ba, Kullum cikin damuwa take duk saboda rashin sanin kamar gurin da mahaukacin ya sauya da zama. Don ita duk tunaninta tsokanar da yara ke masa ya sanya ya bar wurin. A rana takan je bakin kasuwar sau uku ko fiye da haka. Ta yi duba-duba ko Allah zai sanya ta ganshi. shi. Babu shi babu dalilinsa sai tarin tarkacensa da ke ƙarƙashin matacciyar mota a kori kura da yake kwanciya a ƙarƙashinta. Da azumin arfa a bakinta dab da za a sha ruwa ta faki ido ta fita daga gidan, kai tsaye bakin kasuwar ta nufa, Baba Asabe ta fito daga kicin da mubirgi a hannunta Salaha ce kaɗai a zaune a tsakar gida tana haɗa musu lemu ta ce, Ina shahida, ita kuma sai ta zo ta soya mana awara, kada a sha ruwa mu rasa abin da za mu sa a bakin salati. Taɓa bakinta ta ce yanzu ta fita, shi da mamaki ta ce, ta fita kamar yaya ina ta ce. ta ce to ni kya tambaye ni ni ma ban sani ba na san dai sa'i da lokaci tana fakar idon ki ta fita babu a ta kawo mummunan abu a ranta ba ta fi tunanin cewa shahida. bakin kasuwa take zuwa gurin mahaukacin da ta ɗauki son duniya ta ɗora masa a fili ta ce Allah ya sa ya tafi kenan ba zai dawo ba. Domin kuwa na fara zargin mutumin nan idan ba aljani ba ne to babu shakka maye ne. Ta ɗaga labulen ɗaki ta shiga tana ci gaba da maganar da alama al'amarin yana damunta. Yau ma ba, ba yau ma ba sa'a, domin kuwa gurin zaman nashi ma dabbobi awakai ne a kwance a wurin duk sun yi masa kashi. Ga ruwan saman da aka yi jiya ya jiƙa masa wasu kayan nasa babu shi a gurin, sai dabbobin da suka maye gurbinsa. Wasu zafafan hawaye suka ci ko idanta ko ina mutumin nan ya shiga, watakila ya mutu a wani guri zuciyarta ce ke raya mata haka. Har girgiza kai gabanta na wani irin faduwa. in Allahu bai mutu ba. ta furta hakan a fili da sauri ta sa hannu ta goge hawayen da ya zubo ta kira wani yaro da hannunta yaro ya zo ya tsaya gabanta da ledar kankana da lemo a hannunsa da alama aikensa akai kuma da azumi a bakinsa yana sauri ya isa gida ya ce gani a sanye ta ce dan Allah ko ka san inda baban baba ya koma da zama cike da rashin fahimta ce waye baban baba ta nuna masa tsohuwar motar da faɗin mutumin da ke zama a wancan motar ya kalli gurin da take nuna masa ya juya da tsoro a tare da shi ce ni ma ban sani ba bai jira jin abin da za ta ce ba yi saurin barin gurin yana waiwayenta bata haƙura ba ta sake tarar wani yaron tana tambayarsa yaron irin marasa kunyar nan ne kawai sai ya fashe da dariya yana gwada irin maganar ta kurame haba haba ya nuna ta da ɗan yatsa yana kyalkyala dariya ta bi shi da kallo tausayin kanta da kanta ya lullube ta wai shin ita ɗin bar tausayi ce ko kuma baban baba Hawaye masu zafin gaske suka ci ko idanta, ta yi namijin ƙoƙarin hana su. Ta yi namijin ƙoƙarin hana su zuba, da sauran gaske ta bar gurin tana addu'a a zuciyarta, wadda ta koma gidan ma ɓacin rai ne don faɗa ta riska. Baba Asabe ta dinga yi, ta inda take shiga ba ta nan take fita ba, har da cewa idan ba ta yi hankali ba to za ta kai ta asibitin wanau A duba ƙwaƙwalwarta, to ita ma a lokacin da baban ke faɗin hakan ba ta ji haushi ba domin ta fara zargin kanta. Anya kuwa lokacin da baban ke faɗin hakan ba ta ji haushi ba domin ta fara zargin kanta anya kuwa ba ta samu matsalar kwakwalwa ba. Washe gari aka tashi da sallah, jama'a na ta walwala da farin ciki musamman wanda Allah ya hore wa abin layya, ciki har da babu Asabe domin babban rago na dubu sittin ta siya ta yi layya da shi. wadatar zuci ne da ita tare da ƙoƙarin faranta ran jikokin da ke gabanta. Uku ga sallah ta shirya tsaf ta babu walwala ta fito daga ɗaki da hijab ɗinta a hannunta. Baban ta kalle ta da faɗin kin shirya kenan. Ai da na ce Salaha ta shirya ku je. Salihan ta katse da faɗin ni babu inda za ni, bacci zan yi na huta. Sannan kuma da yamma Kamalu zai zo mu je gidan yayarsa ziyara. Kamalu shine saurayinta wanda aka yi musu baiko. Baban ta ce, Ayyo, to shi kenan shahida, kin ji abin da ta ce. Babu damuwa tare da ita ta ce, Babu komai, hanyar fita ta nufa da fada Sai na dawo, ta ce, Ki gaishe su. Ina ‘yan uwana mata, ni Habs kayan mata. Muna da sirrika iri daban-daban. Akwai zuma gangariya ta ni'ima, akwai tsimi na mallaka, wato tsimin lahaula. Akwai turarukan mallaka iri daban-daban. Akwai na matsi gam wanda yake matse mace ciki da waje. Ina ‘yan matan da ƙaddara ta faɗa musu kafin su aure. Hajiya ki min magana kafin tarewa, in baki wani sirri na matsi wanda ake kwaɓa shi da ruwan kankana. Za ki matsi da shi da safe ki wuni da shi, gobe ma haka ki sake yin matsi da shi. ki je gidan aure, ki har jinin daren farkon nan ma sai kin yi. ‘Yar uwa za ki sha mamaki, ina wanda ta ce ta yi na matsin, ta yi na matsin har ta gaji. Uwar gida, ki gwada wannan, za ki bani labari. Wannan shi muke kira da sabon budurci. Akwai wanda za a ɓantara a matsa shi, akwai kuma na kwaɓawa da ruwan kankana a yi matsi da shi. Uwar gida, idan kina neman kankaro mutuncinki da darajarki a idanun mai gidanki to ki gyara gabanki domin shi ne martabarki amma a ce ko da yaushe idan mijinki ya zo kusantarki sai ya wuce zurf kamar ya shiga kofar wambai wannan ba mutunci ba ne sautari za ki ga wasu mazan suna juyawa matansu baya ba tare da sun musu wani laifin komai ba amma idan aka ce a ko da yaushe mijinki yana jin jinki a sabuwa kana kuma yana samun gamsuwa da ke ɗari bisa ɗari to a nan za ki ga tattali gami da kulawa ta musamman. Sannan shi dai wannan matsin mai suna sabon budurci ba a samunsa a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunsa. Sannan kuma muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya. Ga mutanenmu na Saudiya, Amerika, France, Germany da sauran ƙasashen waje da ke faɗin duniya. Duk kuna iya samun wannan maganin a hannuna. Don haka ga masu bukata za su iya tuntuɓa ta ta namban wayata 081 42 80 0199 wato 081 takwas ɗaya hudu biyu To masu sauraro, a nan za mu dakata, sai mun sake saduwa da ku a shiri na gaba, kar ku manta, ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.